وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون duk abin da yake tare da ku ya ku mutane na ni'imar addini da ta duniya to daga wurin Allah ne ba daga waninsa ba sannan kuma idan wani bala'i ko cuta ko talauci ya shafe ku zuwa gare shi shi kaɗai kuke ƙanƙan da kai da roƙo don ya yaye muku abin da ya same ku don haka wanda yake bayar da ni'ima ya gusar da wahala ai shi ya cancanta abota masa shi kaɗai.